أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara wa Allah godiya madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a nan cikin garin argungu domin ci gaba da karatu a cikin littafin babban malami na duniya sheikh abu zakariya haya ibn sharaf an-nawawi rahmatullahi alai wannan littafi na riyadus salihin in jama'a ba su manta ba mun yi karatu ciki mun kawo shafi na 163 babi na 55 babu fadlin zuhuri fi duniya wal hasi ala taqallul minha babin da ke magana akan falalar zuhudu gudun duniya wal hasi da kuma kwadaita suwa ala taqalluli akan karantawa Minha daga da duniyar wa fadlin faqri da kuma falalar talauci wannan babi abin da ya kasance karatar da mu ne ana son mutum yawa duniya gudu dama abin da su shi ne kauce ma haramun duk da take idan mutum ya dan kauce ga ta zama tashi ko sai kauce mata kiyarta sannan da kauce ma abin kunya dama zuhudu abin da aka gudu zuhudu ne wato kau da kai ga al'amuran duniya waɗanda akwai sabon Allah cikinsu sannan kwaɗai ta suwa akan mutum ya karanta harkar duniya don in ta yi yawa duniya in ta yi yawa za ta raba mutum da imani don yau ba za ku ga mafi yawa waɗanda an ka ba duniya za ka ta shiga da su da yawa ma babu laihi sun yi roƙi Allah ya ba shi dukiya to amma sun yi roƙi mai albarka talauci bai da kyau to amma kuma duniya in ta yi yawa kuma akwai matsala saboda mi saboda laraba sun ce a tarasu a dowal iman. rayuwa ta jin daɗi tana adawa da imanin mutum da yawa ka ganin mutum ya samu kuɗi da yawa ta sallar jami'i ya bari ko ba gaskiya ba da yawa kana ganin duniya in sai yawa da mutum za a sace dinga walakanta mutane su mafi yawanci rayuwar jin daɗi tana adawa da imanin mutum ku kalli ɗaya mora kawo gani da rayuwar ta su zaka cewa duk mutum da ya mallaki miliyan goma da wahala a gashi a talar jami'a ko koyo shi don mi saboda tunanin da agare da commitment ɗin da agare ya yi yawa samun talar jami'a da wuya gari shi yasa aka san mutum ya gode ma Allah da abin da Allah ya bashi ko ba gaskiya ba sannan a ƙarshe malam ya yi magana kan fallar talauci kenan in Allah ya jira mutum talauci ya hankuri akwai falla kwarai da gaske ciki Allah ba don bai san mutum bane wata maslaha ta sa Allah wa daukacin sarki daga bai mutum da wani to Allah ka ba mu ikon gane ya ce ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce innama masul hayatid duniya abin sani kawai misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama Allah ya ce ita rayuwar duniya da kasan ruwa da aka saukar daga sama fa khalaqa bihi nabatul ardi sai tsire na ƙasa ya tsaye da ruwan sai ya fitar da min maya akulun nasu daga abinda mutane suke ci irin zogar tafasa gero masara dawa ƙasa ta fitar da abinda da adam ka ci wala al'amu da kuma abin dabbobin ni'ima ka ci ciyawa an ruwan sama abincin mutane ya fito abincin dabbobi ya fito Allah ya ce ana nan ana nan da mana ta yi ana ruwan sama hatta idan aka zai arzu zukurufa sai ƙasa ta riƙi ƙawarta wa zayyana kuma ta kawatu sai ka da hadama ta yau komi ya koma kore ya yi girin hakukuwa komi ya hito ba ka maganin kasa Allah ya ce wa zanna a halwa sai zai in ka biya bangaren masu yabanya ko wane wanda a da yabanya ta yi sai ya ɗauka cewa ƙadiru na alaiha suna da iko akan wannan za su girbe abu su bana kan sai mai haraka. bana akwai haraka shinkara ta yi kyau gero ya yi kyau masara ta yi kyau wake Allah ta'ala yake a taha da lailan sai al'amarin mu ya zo mu wannan gonar da dare auna haram ko da rana fajja annaha su sai mu kai su zama girbabba sai zan ka allam ta gina bin amsi kuma ba ta zama ta kwaye wajiya kawai ba ta wajiya abinda malamai ka magana an ne. da ɗan adam rayuwa yi da rayuwar dama duk guda yadda ta ana wa dama na hakan na aka faɗa ana daga mutum a yi shi yana jariri gwanin ban sha'awa kowa murna yake ya ɗauke shi a nan yana girma yana ƙara shekaru yana girma yana ƙara shekaru har a kai lokacin da tsufa ya fara kama shi ya fara lankwacewa ya fara tafiya doro har a kai lokacin da farfara ta fi kai ne har a kai ga injin jimman jiki ne sun gaza sai wata haɗe ga an girbe shi babu shi sai an ka ɗauko husani yana yaro kuma ba shi na ba ka allam ta gina bil'am shi yasa abdullahi dan abu ce duk wanda ka san ya kalli a rayuwar duniya da take ya kalli damana lokacin damana yanzu kowa ya sani lokacin da ana ruwa akai akai daji in ka ce za da shuka ta yi ko ina haƙƙi da dabbobi ya hito ko ina wallahi shi ya misalin matashi yana tasowa yana ƙara tasowa abubuwa suna ƙara kuɗi ga lahiya ga jiki ne sannan ga yana samun hanyoyin ci abinci lahiya ne can wata rasu ya gaɗe tsuwa ya kama shi shekaru sun tafi shi kai ne ga jiki ne ya fara jin ya kasa akwai wannan gan cewa shi yanzu shekaru ne da wahala ya sake shekara goma nan gaba wani tsuwa ne zai ce kai anya yana sake shekara goma nan gaba da wahala shi jiki yana gaya to shi yasa aka son ita ma damana kana ganin shuka ko tana cikin ni'ima in lokacin kasanta ya kai da ta bushe karibi gero in yin da bushewa ya kai shinkawa in tun da bushewa ko ta ta bushewa ta kai lokacin da ya kai za ka ga shi kenan an waye gari da mata ta wuce kasa ta koma ta koma mutuwa don hakin da annan ya bushe mata komai ya kare komai ya mutu ina kuma bakin gara haka kalli madama kwakwa ɗaya garin cikin ƙasa ko ina babu ciyawa in ba inda aka kusa da ba wallahi shi a misalin rayuwar duniya da duniya suna girma mutane mutane ba su gari yanzu mutum iya diba kakai na biyu ina yake kakan mutum na biyu ina yake ba sai inda yake ya bar duniya kai ma tuwa na haka nan ta kai ma barin duniya za ka yi alhaji wanga hoto wanda ana cikin lokaci da alhaji amma yanzu kaga wani ko sati ne sai a ɗani kama ana yi sai a yi dabaru amma shekaru lokacin ba a tunanin komi lokaci. duniya koyin babu matsalar komi da <laughs> gagaji kaji ba za ka duniya ta akar saboda ka shi yasa aka son mutum ya zanka mai da hankali ga harkar duniya ba a dawo masu ko ba gaskiya ba shi yasa wanda ciji yana waka wani balaga da mabata shi na kawai ce laita shababu ya udu yau man fa uku biru ma fa almashi ya ce kai to da na so a ce kurciya za ta dawo samartaka za ta dawo lokacin da ina yaro wannan gaba ta dawo min sai in ba ta labarin abin da hukumar ta yi min furfura ta fashe da ya sai ko ina babu bakin gashi ko guda duk gashi nan zaune bai ma san mina zai ya ce ya so ƙarshe ya ta dawo sai ya ba ta labarin abinda to abinda furfura ta yi mai amma tana dawowa a yawa ta dawowa yana laita ke saboda ƴan uwa musulmi wallahi rayuwar duniya da kan gani kamar yadda ka san damana na damana tana fara baya baya da a jima kaɗan za a ga haifu kowa gona kowa haji ko ya bushe ko ka ce ka iski hakin da za ka yi kowa babu saboda lokacin da mana ya riga ya wuce to haka rayuwar mutum take wata na kana musafi wata sai ka tsufa sai a girbe ka wata rana sai a kai mutum a aji a dawo ubangiji Allah ya kare Allah ya samu Allah ya samu gane wannan abubuwa kuma ya samu aiki da sai Allah ya ce kadhalika nufassilu al-ayati kama haka muke bayanin ayoyi daki daki liqaumin yatafakkarun ga mutane masu tunani mutane masu tunani suna ka dibin waɗanda abubuwa su dibe yanayin ruwan sama a hankali lokacin aka yin su da in sun ɗauki to wani shi a misalin rayuwar duniya wa ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce wadrib lahum ya manzan Allah ka buga musu misalin matsalar hayatar duniya misalin rayuwar duniya kama in an zalla hu milar sama'i kamar ruwa da muka saukar daga sama fasta laɗa bihi na basul ardu sai suka cuɗanya a wasu irin ƙasa ya cuɗanya da waɗannan ruwan iri na ƙasa don ƙasa cikinta akwai iri na na'adi har da wanda mutane ba su suka Allah ɗaya aji abu ne to lokacin da aka yi ruwa sai irin ya cuɗanye da waɗannan ruwan to yana nan yana girma ya yi kyau kowa na ganin shawar sai a waye gari fa asba shiman sai ya kuma tattaka tattaka wagga wadda iska ka ɗauka ta zuruhun riyahu iska na ɗauka ya sama yana watsi da shi irin hancin gara aka sawa cikin abin nan cikin laka ana kwaɓi sai ga haki da ya girma ya yi kyau amma a kwana a tare saboda ruwa sun ɗauke mai shi kenan sai ga ya kama bushewa haya kuma tattaka iska na ɗauka sai ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya kasance mai iko akan komi sai Allah ya ce almalu wal mumziyatul hayatud duniya. wato dukiya da ƴaƴa kaurayewar duniya ce nan abinda malamai kan hudu shi ne duk wani mutum Allah ya jarabe da kuma waɗanda abubuwa ana son ya zan kana da kuɗi kuma kana da ƴaƴa tare da ko ba ka da ƴaƴa kana da yaran da ka so su ma fada to Allah ya ce ƙauraye wa duniya sai Allah ta'ala ya ce wal baqiyatu salihat wato kyawawan ayyuka wanda na wanzuwa har kiyama khairun inda rabbika su suka yi alheri wurin ubangijinka mutum ya yi su baqiyatu salihat anta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wasu malamai sun ce baqiyatu salihat salloli biyar malamai sai man ganu game baqiyatu salihat ayyukan da in kai yi su Allah yana aji malar su har kiyama su wakacin baqiyatu salihat an ce wani mutum na aboki ne ya ziyartai da ya ziyartai sai to ya gwada mai abubuwan da ya abun ya tara ya ce dinga gwada mai gine-ginen da ya yi nashi na kai ne ya dinga gwada mai sto-sto na abubuwa daban-daban bayan ya rike ya ɗauki lokaci yana gwada mai suka dawo sai ce wani kaga abubuwan da Allah ya ce mutum da tara ko ce eh na gani amma ban gana hako guda ba na hako guda ban gani ba yace ban gane ba duk abin da gwada ma na wana sai ce ba naka na ba na magana na don kana mutuwa sun koma na hauza kira ko suna san sun laɓe suna jira giwa ta faɗi za su wasu takardu ya haka yanzu ka cewa Allah ya kada giwa mutu nama shi ya tsawa na wasu kuɗi da abbanki suna da ya matsu baba ne bai mutu bai ce an karba an karba aka bayyana shi sai ce ni inda habara yin masallaci da ka gina to sai in ci wanga naka ka gwada min rijiya da ka gina sai in ci wanga taka ka gwada min wani abin da ka gina na alkhairi suke wanga na makaranta to amma duk waɗanda gine-gine da kattara da waɗanda tosto da kattara ban gana hako guda ba don da kamun sun koma hannun magana kuma su magana tambaya ko guda tambaya ko guda Allah ya wasu game da abin kai na za a tambaya to saboda ka shi yasa Allah madaukakin sarki yace almalu wal bunun zinatul hayatid dunya da dukiya da ƴaƴa kawar rayuwar duniya ce kawa wal baqiyatu salihat amma ayyuka wanzaji ayyuka kyawawa za su na wanzuwa har kiyama khairun inda rabbika sawaban sun yi alheri wurin ubangijinka na lada wa khairun amala kuma shine abinda da yayi alheri mutum yayi burin ya samu baqiyatu salihat sai sa Allah na san mutum da alheri sai ya sa ya tsuwa ya kai shekara 60 da wani abu kuma manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe ka san da wani abu duniya ta fara ya tare za ka gan Allah ya kawata mai sun ayyuka alheri ku matasa ku kalla ku gani duk mutum da ya shekara 60 da wahala a gani wurin harkar banza kuma da wahala ka gasu bayan na kuce ba saboda ka suna nan yanzu rayuwa ta babu abin da Allah ya so gare ne in ba aikin Allah ba kallon kwallo ba a ga ɗan shekara sai wani kallon kwallo yanzu don bai da lokacin da ko da da ya yi kwallo yanzu ba ta fere ta daga ta haita to saboda ka shi yasa kana ganin manzon Allah sun kuma yake cewa Allah ya yake hamzari ga mutumin da ya kai shekara cikin duniya bai da uzurin zai ba Allah yanzu in bai bi shi ba in bai bi Allah bai da uzuri bai da bai da uzuri kawo ma Allah cewa Allah ya kaza ya ɗauki hankali na a'a yasa aya qur'ani da Allah yace awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir ashe mu muraya ko muka jinkirta muku rayuwa wanda mai wani mai wa'azuwa zai wa'azu da abin da ya gani wa ja'akum an-nadhir kuma mai wa'azi ya zo muku mai gargadi ya zo muku shine hurhura haka malaman ta suka ce idan duk mutum da ya shekara cikin hurhura ta hito mai mai wa'azi ya taho mai sanar duk wata abubuwa da ya gani duniya ya gani duk musulman da yake karu da yawa duniya har kai shekara 60 kamar da malamai sun fi za mu karanta nan gaba duk abin da aka gani ya gani abubuwa masu haɗari daban-daban ya gane su abubuwa na alheri daban-daban ya gane su da saboda ka yanzu bai da hamzin zai ba Allah wadda in bai bi Allah zama ina fata mun gane magana to Allah ka babu ikon gane Allah ba ɗaukakin sarki yace ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawu Allah ya ce ku sani abin sani kawai ita rayuwar duniya la'ibun wargi ne irin na yara wala hawa kuma wasa ta irin ta manya waziyatu kuma Allah ya ce ita rayuwar duniya kawati wa tafakurun sannan kuma abin alfahari ne bainakum tsakaninku wa takatun da kuma wato tsere wajen tarawa fil amwal wajen dukiya wal aulad da kuma yaya Allah ya ce in ba a gane ba kamar misali gaisin kamar misalin girgije ne ya zubar da ruwa aka yi shuka har ya zan a ajabal kuffaru na batu ya zan manoma wato shuka suna ba su shawa suna birge Allah ya ce ana nan a kwana sai sun mai hiju sannan abin da suka shuka zai bushe fatarahu zai ga shi musfarran ya kuma yalo ya kuma dorawa sun mai ya kuna hudaman sannan ya kuma tattaka sai Allah ta'ala ya ce wasu al'akhirati azabun shadid duk mutunan da ya kalli waɗanda ayoyi bai bi Allah ba to wallahi ya sani wasu al'akhirati azabun shadid a lahira akwai azaba mai tsanani yau duk wanda an manomi ya kamata da ya gane ikon Allah cikin harkar noma yau ko manoma rani a cikin shinkawa ta kai wata huku sai ga ta gama abin da take ga cikin ruwa ma ta bushe wata ma sai an buɗe ruwa sun hita saboda cikin ruwan tsawon tsawon a mata mutu ba ta bukatar su yanzu ta riga ta gama zuma ko ba haka na ba da ka wasu sai an yanke cikin ruwan ba shi na ka sa ta yi kyau ba to ruwan yanzu ta riga ta mutu na shi an misalin rayuwar duniya wallahi to saboda ka idan mutum bai bi Allah ba akwai azaba mai tsanani sasin sashin ba. sai Allah ya ce wa ridwanun sannan kuma akwai yarda ga shi ko wanda ya bi Allah sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya eh wa maghfiratun min Allah sannan akwai gafara daga Allah wa ridwan da yarda ga duk wanda ya bi Allah wato rayuwar duniya bata rude shi ba ya saki layi domin ka san da yawa kana ganin wasu sai Allah ya zarabe su saki layi wani saboda ya samu kuɗi wani saboda ya samu mukami sai ya saki layi ko ka hanya a hama lokaci ya ƙuri amma za ka ga wasu Allah ya taimake su duk irin yadda rayuwar duniya ka ɗiwa mutane don ka saka wadda wani ɗabe-ɗabe gare ta haka ita guda mai yi abu kaza yi kaza aiki adda abinka yi abunka sha shagalinka kawai sai ga sai mutum ya saki layi kafin ya dawo an samu matsala sai Allah ta'ala ya sake cewa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata kasance ba sai dan jin dadi wanda a tare da rudi duk da kaga mutum na cikin jin dadi to akwai rudi ciki da akwai matsala ciki ina za ka iya gane mutum ya yi tafiya ya fi wata kafa plate na abinci 300 plate na abinci 300 kuma da haka zai dinga ci ne da fahiyar ci da rana sai ya yi sati biyu sannan ya dawo gida shi ko wani 300 su ne mai abincin shekara da shi da iyali har shekara ta ƙari 300 bai sai shi ko ga wani plate guda na abinci a adana ya sai 300 ko ba haka na ba na san duk mai mata guda inda yawan mata guda ta daga irin umar kan dubu ɗari uku ne mai shekara duk da abinci ya da yanzu Su saboda aka shi yasa ka ga rayuwar duniya wani bi tana gwada mu wani kai bai fi shagil ne kawai sai ya barje gumi ne sai ya barje rayuwa sai ya dawo to wallahi yan uwa musulmi akwai azaba mai tsanani ga duk mutumin da ya saki layi duniya da kan gani sa aka mutu ya saka sama shi yasa malamin ya risali tun farko littafi sai da yace ita a duniya markabu uburin la muzila uburin ita duniya abin hawa na na lura in za ka takawa ka hau sai ka tsaya kayi la'akari shi na zan hawa game da ka hawa ko baya zan hawa ko tsakiya ka hawa mai hankali tsaya ka yi diba ga ina zai hawa sannan in za ka sauka ba wai saukan an takama ba ba wai takama za ka yi in za ka sauka ba a'a duwan zai sauko a duniya ba ta kama zai sauko ba babu jima babu arziki ka sauko gare duwan zai barin duniya tana ganin ba shirya ya kai to saurata shi yasa imam nawawi yayi wannan magana yace a duniya markabu uburin lamun zila uburin abin hawa na nan la aka yi sai ka tsaya ka da hankalin ina zaka hawa sannan in za ka sauka kuma ba wai ta kama yi ka sauko yadda haka so domin kaga wasu nan nan duniya in zai shiga mota sai an bude mai sannan in zai hita tsayi yake sai an bude mai kuma zai hito a hankali to ita duniya ba hakan take ubangiji Allah ka ba mu ikon gane wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce zuyina lin nasi hubbu shahawati an kawata wa mutane son shawoyi minan nisa'i daga mata an kawata wa mutane son mata dazu muna karatu islamiyya muna wata wa'azi su ce musu kun gani yanzu in mutum ya yi kuɗi ƙoƙarin ɗaya ka ya ɗauki mata ta yi sai su ya ƙasashen waje a ta can a yi hutun sati biyu a dawo amma uwa ta tana nan bai zuwa da sai ce musu yanzu inda wani na sai ya shirya da uwa ta yi da mata ta ya kwashe su ya ce makka sai umar sati biyu su dawo sun to ai ai malam wasu mata ai suna ba da shawara ai haka mijin na abbe yadda mace a a miji kan na shi da ta kice ya ce da uwa ne da kice bai kice yace a a ai mafi yawanci na miji shi na adda in tsada hannu ga nama sannan kuma ta kuna taimakawa wajen ku hada ba shawara sai ba su labarin wani mutum da zai na umra ya dauke da uwa da uba ne da mata ne da 'ya'ya ne gaba ɗaya kwashe ta su maka sun kai umra sati guda sun ka dawo duk lokacin da zai kan abinci da lokacin abinci yayi bayan ya ba uba ba bayan da inda kai guzuri mai nauyi kuma shi ka zuwa cikin kuɗi ne ya so musu abincin da suka so ya kawo musu har sun ka tashi koma to kaga in ka diba za ka ga shi wanda rayuwar duniya ta yi mai daɗi saɓanin wa'anda suke in tsaye suka tsuhuwa sai a kwashe su a kai su gidan ajiyar tsaki baitul ajaiz gidan tsaki inda aka yi ajiyar dan kasu damu sun da tari in dare yayi kowa bai kama da haka dan to shi ya mance cewa shi ma ya tsuwa kan na zai a imana yadda kai hakan na zai kai ma yadda kowa uwayenka shi da ma kai naka in sun ka taso la sai sun fi ma hayar shi na walakanci da saboda ita rayuwar duniya abinda aka so a sani ne wato ba wurin zama ne mutum tenuwa sai da yake da ita ya ci unwa ta kayan ta wuce don rayuwar duniya tenuwa ta wallahi wata ita gaba da kaina akai in kai ma'aikacin gwamnati sai gaba ba da kaina akai in malami kake wata zai yi ka mutu ba da kaina akai ba wani malami na abin kujerar sai sa aka ce duniya babu kujerar da permanent babu kujerar da permanent duniya ko ba gaskiya ba ko ga wasu daga cewa famunan ta kafare eh Allah shi ya famunan amma rayuwa duniya babu ku da famunan duk yadda mutum ka yi wata rana sai ya sauko ne ya hau ko kana rage ko ba ka dare ko ba gaskiya ba to shi yasa Allah ta'ala yayi ta wa'azi game da rayuwar duniya a fahimce ta amma wasu yanzu ku gano ta Allah madaukakin sarki ce zuyina lin nasi an kawata wa mutane hubbu shahawati son abubuwa na shawa ya ce minan nisa ina daga mata wal bayin da yaya wal irin al Allah ya dukiya abin tarawa kowa na so a ce ya tara kuɗi masu yawa wani ma hamurkin su yake so sun shiga gai ne sai ga ya mulkin ga cikin ɗakin kuɗi an ce dunahina cike da kuɗi dunahina na a jin daɗi yana daga cikin mulki ko da ya ka tayi sai ko kofi bai da wallahi mal so da yawa wani ka tura ce wallahi ma na yi mulkin ga ɗakin kuɗi ta da kuɗi ko ina wani ma sai ce dala america amma ko da ka tashi da kwara ko titi bai saboda gai ne kuɗin na a cikin ne ko shi ne ya same su Allah ta'ala ya ce minan zahabi wal fidda daga zinari da azurfa domin an ce su da kuɗi duniya babu abin da a kuɗi in ba zinari da azurfa ba don su ana awon su da sikeli nauyin a ba mutum kuɗi ne sannan ana zuwa a miƙa su a ba mutum kuɗi shi yasa duk wasu kuɗi da ka sai duniya ga waɗanda aka aka abin ban su aka fassara su duk ƙasar duniya kuɗin da aka unwaye da su ba permanent waɗanda su a permanent har da riyal na saudiya waɗanda takardun da ga ana wa zinar da arufa su ne a kuɗi permanent su aka cima annukud amma duwan wanda annan sai a kira su plus da harshen larabci plus takaddu ko a ce umla in na ƙarhe na kawai dala amerika ba kuɗi ba ne amma saboda ana sa da zinari da azurfa shi yasa an kaga zinari ya ɗaga sama sai ga nisabi ya canza in yau ƙasa kuma sai ga nisabi ya canza to waɗanda in mutum na da su su har abada ba su iskiya Allah ya rubuta musu zama permanent kuɗi ba su canji har abada kuma duk kuɗin duniya gare su na aka canzawa zama yana fatan mun gane magana sai Allah wa ɗaukakin sarki yace min az-zahabi wal fidda wal khayl musawwama Allah ta'ala yace da kuma dawaki a bayyana alama daga cikin dukiyoyin da aka aka tsawata mutane shawo su ne dawaki a bayyana alama yanzu kuma manyan-manyan girkakkun motoci na zamani yanzu ba dawaki na aka ajewa mutane motoci na suka ajewa sai ga mota guda suka ka ji an ce abin take naira miliyan 300 mota guda ta shiga naira miliyan 300 kuma shiganta aka yi a tayi lura a dawo wani sai ga ya ajin wajen mota goma cikin gida ne akwai wani mutum da an ka ɗauko hoto ne an ka ce abin da daga mota 300 sai wanga bai da hankali mota ɗari uku yana zai da wai ba larabi na kuɗi sai mai yawa har motoci ya tsara har ɗari uku ko wurin fakin su ba ba ƙarar aiki na to balle kullum a san da kowace a yi abin da a yi min ɗinta daga ba hankali ni Allah ya samu ƴan motoci ne guda uku a ya haɗari uku ɗin eh guda uku kuma da kuma mata guda ta ɗaya da ka rigimar duniya da ka gani kowa da irin ta da ka ɗebowa to Allah ya faɗi yace da ba an kawata mutane wannan kawaci dole mutum yana yana so sai Allah ta'ala ya ce wal an'ami dabbobin ni'ima wani sai ga garge garge ga sunan nahina ya tara wal harf da amfanin gona su su na abinci wani ya tara su na shinkafa ga su na buhuwan dawa ga su na gero ga su na dawa ga na masara ga so na alkama daban-daban dun nahin ya tara sai Allah ta'ala ya ce zalika mata'ul hayatid dunya duk wannan abin da gani wala dan jin da rayuwar duniya kawai jin da rayuwar duniya kawai sai Allah ta'ala ya ce wallahu indahu husnul ma'ab Allah a wurin shi ne kyakkyawan makoma take duk abin da ka tara abinda a wurin Allah ya hisu ruwan aljanna da in ka sha duk ya hidu wannan abu da ka tara wallahi mal idan mutum ya shiga aljanna ya sha ruwan aljanna so guda sai ya zo an kashe ne kuɗi ne gaba ɗaya duk wahalar da ya duniya duniya mancewa daidai amma wanga yayi yayin duniya da mutum ka tarawa wallahi abin da an matsala ta shine zaka tara maka ka hisabi da yawa hisabi sai yayi yawa manzo Allah ya ce sai talakawa sun shiga zuwa shekara 500 kahin masu da su shigo masu wadata suna ta an tsare su ya ce wa ahal ziddi mahabu suna su ma abuta wadata suna ta an tsare su ana mutum tambayoyi ina ka samo ina ka sarrafa ina ka samo idan ka sarrafa ina ka samo shi wannan hisabin sai ya jaye musu lokaci an daɗe da wucewa aljanna su suna ana mutum hisabi ka kusan wata naira ya aka tambaye ka ita baksan san abin zaka ka da amsa don ba wurin fara ta samu ta ba ina haka kashe ta kaga tambaya ta biyu haka duk waɗanda wasu da daga cikin abubuwan da ya kamata ba mutum tsoro amma sai ka ɗan mutum guda ya so sai ce abinda aka gari tiriliyan talatin shi ɗai kuɗin da rayuwa ta in kullum miliyan ya kaci ba ku ƙare ne ka hanyar ka hanyar mutu tiriliyan talatin haka yana kuma suna na ya aji wani kuma sai ka ji alisahin dukiya kai shi ka shi bai wata kasar. kuma yaran baɗa kuɗin na yana hinayi baɗa kuɗin na annan hina na hinayi yadda ka su namijin tururuwa saboda ka yan uwa musulmi duk waɗannan ayoyi waɗanda suke muna akan musan rayuwar duniya ba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun Allah ta'ala ya ce ya ku mutane lalle alƙawalin Allah gaskiya ne fala ta gurrannakum alhayatud duniya, kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku raba ku da ubangiji wala ya gurrannakum billahi al-garur kuma kada ku bari mai ruɗe ruɗe ku daga Allah shine shida duniya da shedan waɗanda abubuwa guda biyu suna halaka mutane da yawa shi yasa akwai abubuwa guda uku masu halaka mutane na harko dai akwai duniya ita kanta wagga da gani babu abinda a duniya illa waɗanda abubuwan har gani mashin mota gida sai kuɗi sai abinci waɗanda suna a rayuwar duniya da to da yawa suka halaka mutum na ba mu labari wani aboki na an kawa sata da daddare barawo ya shiga gida ne ya bai sata ya ce an ba shi ajiyar kuɗi na tantuwan dubu saba'in sai barawo ya ce ya tsoka waya tana cikin caji ta kai dubu hamsin barawo ya zage da wayan mata ta ta kai dubu goma sha biyar duk ya gangama ya ɗauka ya ƙetara ya koma yana ƙetarawa yana faɗa sai ya falka sai jo abin da ya zita ko da ta babu waya sai ya bisa wune bi shi na gudu sai ɓace da ya ɓace mai sai sai faɗa wa malami ne sai ce yi mai sata gashi gashi sai so sai ɗabu ƙasar ƙawahon ɓarawa ya sai ɗabu ƙasar ƙawahon ɓarawa ya ce kai sai an ka bashi wani gari an ka ce ya samu garwashi ya zuba ya haɗa da ƙasa ƙawa ne ya zuba cikin garwashi mutane ya gawar za a yi ran da ya haka nan sai ga ɓarawo maƙiya ne matahin ƙawa ta yadda ka san babba kami wuta na asu ƙanƙara ko wacce iri ya ɗauko ya aza babu gina babu arziki sai da an ka sami min horo sai ce wala ka gidan wani sai ya sa ta kan wace shi unguwa kaza to Allah ya faɗi gidan da ya yi a ce a ce a roƙi min usulun nan shi yayi a takaice dai kun ji abin da ya faru kaga in ka diba nan shi gani yake ya idan ni faɗa abin da yake shi wallahi barawo ya ga hanya shi ko ya ga hanya <laughs> sai ce to Allah ya sa hanya kwaita kan bi kai sai ce a to wallahi ni da ya ga hanya ni ko da ta hanya kuma an bai sa min kayan Allah su ga da in ka diba irin waɗanda abubuwa shi gane ka yi kokari ba amma ɓannar da akwai wurin nan shi wala ga ma wayan nan da kudin da masu sahi da shi wanga abu don ka yanzu zuwa wanda ya wanga abu kafin dima ba malami Allah na ba ko malaman Allah ba su yi haka ba su yi tsari da sihiri zuwa wurin ga malamai masu sunan malamai bala'i wallahi saboda ka shi yasa yan uwa musulmi wallahi rayuwar duniya kada ta sa ita ka sa mutum ya yi wani abu shi barawa an ce kara gare in sai jingine ma kai da wato gidanka da gidanka da gidanka duk Allah kin gidanka babu mai tashi sai an gama abin da aka za su yi kwana mai nauyi sai an gama duk abin da aka yi nace to wallahi ni ko na san roƙon Allah da azkarun da manzon Allah ya ba su wallahi ba kara gare ko ita ce jingine wallahi mutum na tashi shi roƙo Allah ba wasa ba bai yadda wani mai kauce mahaya hanya ya kauce mahaya hanya ne mu mun san roƙon Allah wallahi bai haɗuwa ƙasa don so da yawa ɓarawo ya kai gungun ɓarawo kuma ya ce a kama shi sai ya sata a kama kuma tabbatar da an kama shi da duk wani mai surkulle ya surkulle ne kuma a to a basai Thank you. to ai kaga su in sun saki hanya shi mutum bai kamata ya saki hanya ba su masu kuɗi su suna ƙoƙarin tattalin dukiyar su ji hanyoyi da za a yi a kare musu dukiyar su ya imanin ka ya yi ma'adarsa da dukiyar ka don da mutum ya an so yana abubuwa ya kai yare turbuɗe an samu matsala ya bar imani ne ta ya turbuɗe imani ne wallahi babu shi ka tai wurin wani malami ya baka wasu kara ko ya baka wasu abubuwa ka ce ka turbuɗe gidanka ko ya baka angul biyu ka sa cikin wanga angul da wanga angul ko a ba ka sai ka sa cikin mota ko ka sa cikin ofis ko ka sa cikin shago duk waɗanda abubuwa bala'i raba ka da imanin ka kaza in da tun abubuwan da aka yi ne ko wanka ko na sha ko wani abu to rayuwar duniya ta ita ka halaka mutane shi dai mutum a cewa nan shi dai shi dai shi na a dai hudu kawai to da rayuwar duniya da shaidan sanan da ita rayuwar da a cikin kirjin mutum zuciya waɗanda suna adawa da mutum wallahi ba su mutum ya gama lahiya sai dai wanda Allah ya a akan su umar roƙon Allah maɗaukacin sarki ya rinjaye da mu akan son rayukan ce wallahu inda indahu husnul ma'ab Allah wurin shi ne kikkiawar makoma take kana ganin mutum ya dukiya ya dukiya amma hankali ne bai kwanta ba ko kwanan kwarai bai amma lokacin da ya kuma wurin Allah sai ga yayi kwanci ne ya kwana ne mai daɗi saboda wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawan makoma wurin Allah ce Allah maɗaukakin sarki ya ya ayyuhan nasu ko Allah ta'ala ya ce alhakumut takasur at-takasur neman tara dukiya alhakum ya ɗauki hankalinku ya shigar da ku daga barin Allah kuna nan hatta zurtumul maqabir har sai kun ziyarci makabartin ne mana sai an kai nan Allah ya ambaci ziyara ne majazar da mafi yawancin ziyara mutum shi ya kai kai ne ya ce ziyarto ya dawo amma wa gan ziyara kai ka za a yi kuma ya aka kai ba dawa za a yi duk wanda aka kai ba a dawa da shi sannan malamai sun yi fasa suka ce larabawa a da alfaharinsu ya kai in sun ka fara alfahari da uwaye da kakanni sai ya kai har sai ya kira mutum ya gasa ya ce makabarta ce ga wanda kawarin kakana na kowa ya sa abin da ya kasanta Sau tsanin alfaharin balagari suna alfahari da uwaye da kakanni abinda suka yi kakanmu shi yayi kaza garin ka babu kakanmu shi yayi babu shi yayi kaza mutai yan gudan kabari ne shi na wani ga nan kwanci saboda tsarin alfaharin abin nan balagar sai Allah ta'ala yace kalla sawfa ta'lam yace kalla bari ba alfahari ya kamata mutun yayi ba sawfa ta'lam Allah ji sun za ku sani karshen alfaharinku da kuma neman tara dukiyarku za ku gane sun makalla sau ta alamu sannan Allah ce wallahi da sannu za ku gane za ku sani Allah ce kalla tabbas lau ta na ilmal yaƙini da kuna da ilimi na tabbas ilimin yaƙini latara wannan jahi wallahi da kun ga wutar jahima ga idanu. amma ba ku da ilimin yaƙini game da harkokin shi yasa ba ta kauce mahanya hanya wallahi wani yanci ne za a samu sauki komai duniya yana yawa inda ana samun kuɗi ko bi duniya yana iyawa duniya ba ko tsahi ba ko kashe uwa ta an ga sai kashe uwa ta ba sa wallahi yana kashe saboda saboda dai ya samu dai ya tara saboda kashe ya samu sun ya roƙi Allah kuma yan wa musulmi mun sani ita dukiya ga da ka gani duk wanda ya tsahi ya tara ta Allah ya rubuto ko bai tsahi wallahi ya tara ta rubutar ta duk abin da ka kaya shigo hannunka ya kamallake shi rubutacce na tun cikin ciki an riga an tabbatar babu ko shakku wannan abu sai ka same shi tun kana cikin ciki an rubuta wata hudu in tiriliyan ɗari za ka tara wallahi tun cikin ciki an rubuta ai ma a furubi ɗinsu sai ka same su bal ma in addu'a ka da ko Allah ke karewa sai a ƙarawa bisa da haka sai kuna ganin su masu kuɗin da ka gani sai ga wani in sun ka fara shigo mai kuma shi ka ba kai sai ga na ya samu riba ta naira miliyan 100 akwai wanda da ya sayo shinkafa aka kawo ya sa shago ne ba a ɗauki lokaci ba shinkafa tashi ya ce wallahi yadda ya sai buhuhuwan nan kowane buhu yana iya samun naira dubu uku ga buhu guda kuma gasa da yawa wanda an to a iskoshi an ba shi riba ya ce bai sa da arzikin Allah saboda ko da tsahi ko babu tsahi sai ya taho ba wai na ƙarfi ba ne don ina ƙaina wasu ba su samu sai ga wani inda wayo na ko karatu yawan ilimi ka sa a yi kuɗi da wani bai samu da wasu malamai sun yi kuɗi amma saboda abin na Allah rubutacce na kowa da irin arzikin da Allah yanka mutane hauka ina muka tayi sai mutum ya ce bide bide a yake mutum cikin daji ya hau ice zindir ko tsoro bai bai tsoron maciji bai tsoron wani ƙaro cuta ga kowai tsoron aljani ya haukata shi wallahi malam kaga an kama mutum wai zallir malam kaga an kama mutum cikin makabarta ya ce ɗiban lakawar wai aiki ne na an kai zaban tsoro wallahi malam kuma boka yanga haukata mutane yana suka yi ba Ɗaya yanzu kaga dai wanda ya ce ka tuɗe zallir ka sai tsakiyar dare ka ce ka hau iccen duki ko iccen miyar da dare sama ya kai kashe ka ya hauka ka kuma ba mai rake kawa kuma ba ka zuwa da hitila hannu haka iza kana ya ya mai sheka ma hukuta wai ke sun haka yadda bukatar ta biya ka samu kuɗi kuma utaya suna suna sai ba to bale masu bukatar maganin taurin su a ce ka ce sai kusan asuba gab da asuba za ka yi za ka ce wuri kaza duk abin da hagari kaga tsoro kaka kaga banka ya faɗi zai taɓa yake kaza ka tone kada duk irin waɗanda abubuwa ana wa mutum shi ya kamata kai da adda hankali ka tsaya ka lura abin nan akwai haɗari ko a samu ko a samu matsala ko a samu ko a samu matsala kuma sau da yawa ana samun matsala kuma yan ka so sai an baka dokoki da ka'idodi wani za ka kiyaye wa in ka kiyaye su ba abin da ana samun matsala kuma to bale ba su ga civil society a ce in mutum ya shiga bai dawo baya in ka dawo baya ka mutu da kayan rijista ka shiga kayan rijista shi kenan ba ka bagana hita in ka hita wallahi ka mutu shi kenan kawai mutum ga nan ciki yana samun kuɗi amma hankali ba kwanciyar don ya sa abin da ya ba ka tare da Allah ba ka tare da manzon Allah kuma sun sani masu wannan suna mutuwa wallahi kasan babu rabo gare su wurin Allah ko mutum na ganin ido ne buɗe sai fara wannan haraka da ta duniya ta alaikum assalam na na eh akwai duniya akwai shedan sannan akwai rayuwar da a cikin mutum ka san innan nasala amma rasu da su illa ma rahima rabbi rayuwa suna umurta suna umurta mutum da mugun abu babu duniya babu shedan amma ita kanta rayuwar da kanta tana fushin din mutum ya sai aikata mugun abu sai wanda Allah ya ba rahama wadan guda awwa guda uku suna adawa da mutum fare da dan yanzu kaga ita rayuwar duniya za ka ga mutum da ya ga aboki ne ya hau mota wata mota ne tsada shi ma za ta kin diga gayyata ya kamata shi ma ya hau irin ba hin ka ba to baka san abin koyayyen abu na ba sirri na yanzu abinda ka wahar da malamanmu kai malami ga ka Allah ya yi ma baiwa kana da ƙur'ani kana da hadisi amma sai ka dinga kallon motar da wani mutum ya hau ya hau motar miliyan talatin ko ishirin kai da adda ƙur'ani ka dinga jibi cewa ya hika yanzu abinda Allah ya baka ko ɗaya bisa goma ne shi na gurin a bashi ya bada wannan abu bai yi ba haka ne. rabo ne Allah amma sai ga wasu malamai suna ta wahala kakkon abin nan da Allah ya baka yayi abin da ya bashi amma ina wasu mutane ba su gane to Allah ya ba mu ikon gane Allah ta'ala ya ce wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahawun wa la'ib Allah ya ce wannan rayuwar duniya ba ta kasance komai ba illa lahawun wargi na manya wala ibun da wasa ta yara shi sa malamai suka ce kana ganin ya an kai ruwan sama yara sun kai so ga yashi kana ganin alƙalin ƙasar ƙeni irin wargin gada yara kai sai ayi gida wanga ce ga na ga falo ga minene yara a jima kaɗan da yaro da sun ji yiwuwa kana gandu watsewa za a yi sai a roshi abin da an kai wargin yara ke wallahi da rayuwar duniya ke yadda kan ga haka wani bi za ga an wargaje shi ke duniya ta tashi babu inda duniya take kuma ta riga ta yi tsaya ya lahira za a koma wacan duk abin da za a yi da shi yasa ka ga mutum da wargi irin irin wannan mayakai kuma mayaka na ganin sai an ka an ka algara an ka akawa daga da kodage da komai a aza ana yi ka ba su lokaci haka yanzu ka ga mutum ya ce kai wallahi ina jin yunwa ina tashi can ka ji shi ma wani ya tashi ko ka aji masu watsi Wani gina ya riga ya kare ya riga an gaba jamfin duk jamfin daga ga ana bugawa duniya lokaci da rai da lokaci ya kana ganin kowa ya watsi in kwallata haka haga stadium ka ba su lokaci ya gani har ɗan kallo ko mutum guda baka iskiya an rufe kowa ya watsi eh eh kotun kasuwa ai ka ita kasuwa akwai amfani cikin ta ko eh na eh na

kaga shi ya amso shi ko ya amso kaga da ya haɗu ya mutu da yanzu kaga wanda mutu akwai matsala ko babu akwai matsala mana da yanzu mutum ya te zindir yanzu ko a tuwa ɗauki gawa te ga hin zindir ƙarƙashin ita tsamiya saboda Allah ya bi bai kudin matsaya ne abin abin haɗi ba da yanzu kaga an tabbatar da dai ba girma da arziki ya kawo da wurin nan to saboda ka shi yasa wallahi yan wa musulmi bokayen nan sun zai suna halaka mutane ko mutum sai ga sai ya tuwa yayi kudin ga ba same su ba sai mutum ya sanka komawa sai ya ce wallahi ka dai so ga yadda an ka baka hanyar da zaka bi baka jayen nan akwai wanda an ka ce maganin da an ka bashi Eh, ina iya tunawa kila bisa hanya ya tusa ta kai goma shi ka'idan magani an ka shi ba a yin tusa ka faɗa min ga in ba in ba abin gana ba dubarun yana akan mutane in an kai sa'a kuma mutum ya samu sa'a abin da ya kaso ya samu Allah ya kaddare samu kuma sai ya da cewa kai ai wallahi malamin nan babu kamar sai yanzu kun shi wannan da yake mai barawan malamin da ya mai aikin nan barawo ya bayyana ya koma kira na sai da ya kira shi garin da sai da ya kwana biyu ne da aiki gida ne yace ne ya rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa gida nai ko babu kowa barawo bai shiga kai haka malami ya tabbatar ya ce wallahi an ce an yi sata gidan ko dan gidan na wallahi ƙarya na haka ce sai ni da ya ce ba ta ba sani ba wallahi in dai mutum na da ka gani tsahi wannan gaba ga wani na rantsi da Allah tsahi na gaba ga wani sanan su ko roƙo Allah ya yi su wani ya so da ismullahi al'azam lokaci guda zai ya ɓata duk abin da an kai gaba kuma matsalar irin wa'annan abubuwa jinnu na an kashe wayan nan suna na wurin nan ba su tsagawa sai mai gidan ya musu dinga ba jikokin gidan tsayen gidan tsoro za a kama cewa aina gidana aina gidana bayan sun haukata yaro ya gigice suna ba tsoro da dare ana mai kukan dawaki in dare ya yi gidanka ya abin tsoro ba su ganewa na duk wani abu da kaga an kawo wani itti an kafa gidanka an ka ce turbuɗe shi wani assignment na an ka wasu su jinnu wurin suna tsaye suna jira wuri amma ai banza ba sa a ce a tosa sata gidan mutuwa fi gida ya shafe ba a ganin ba a ganin hanya ai ka san ba banza ta akwai aikin jinnu ciki amma mutane ba su gane irin waɗanda abubuwa to rayuwar duniya ta riga ta yi nisa ga mutane har suna ganin cewa ita dai duniya ita kamata a samu ko da lahira a yi kunya babu akwai waɗanda har suna bayyana su cewa lahira ba mu kunya duniya Inda duniya ta wallahi ba mu kunya sai dai mu kunya lahira to jama'a wanda ya kunya wanda ya kunya lahira ai jama'a shi ya kuwa kunya kasar don mi saboda ita kunyar lahira yanzu a kunyar ta mutum gaban kowa na za a yi tun daga annabi adam shi da uban kowa har zuwa ɗawasan duniya shi na nan za a kunya nan na za a babban kunya amma nan duniya ana mutum na ejin kunya mutanen garin su sun ka sani wasu ma kila ko mutanen garin wani ba sun kada kunya ba amma kunya ran sashin kiyama gaban halittun Allah gaba ina za a yi gaban jinnu gaban insu a kunya ta mutum ya yi abin kunya bangiji Allah ya kare yace wal ayatu fil babi kaseera Allah ta'ala yace wa ma hadhihi al hayatu dunya illa lahun wa la'ib wannan rayuwa ba ta kasance face wato wargi da kuma wasa wa inna ad-dar al-akhirah allati haqiqa gidan lahira gidan azab ke lahiyal hayawan tabbas shine gidan rayuwa rayuwa ta abada ba a mutuwa ba a ciyo kuma ba a ba a yunwa shi a gidan lahira ke gidan azab ba a rashin lahiya kuma ba a yunwa kuma ba a damuwa ba ta san wani bata mare kaga ba irin gidan duniya na bane gidan duniya na aka bata mare wata rana ɗaya sai ka ji kayan magana ya ce wallahi ƙarya haka ne eh. shi yasa aka ce mutane su hankali duniya ba ita duniya yadda Allah yi ta bai zama normal ga mutum ba biye da kai sai wani abu ya bata mare amma shi gidan lahira ba zai bata mare ko gidanka ba a bata mare in kai ta waje ba a bata mare ba ka da abin da ka bar damuwarka gidan lahira da aljanna kenan duniya hankuri na ya kamata a yi ka dai maleji ɗin shekarun da yi duniya ka bi Allah kai ta hankuri kana maleji kana tangwatan gwan imanin ran da ka samu ka ci wallahi alhamdu ka gode ba Allah ran da baka samu ba kuma sai kai hankuri kai dai ka san abinda da target ɗinka amma yanzu duka uku mutum a yau an cika ma ɗaki da kuɗi an ba su to bai hana ma kai ciwo kuma ko yana hana ciwo kuma bai hana wani mutum ya so ya faɗa wa bakan magana ka fara bakin ciki bai hana ma saka ta ɓata ma haka ta <laughs> wallahi mala duk na samun labari sai ga babban mutum mai ta bari ya haitu garka eh kuma gashi in dai matsala abinci na su kaji ba a ko magana su shi nama rago cikin fish ko wani sai ma ya dade an sai an sa wani akwai wani gida ne kullun ya an kawo nama sai ya iske wani cewa ina kai a sai a sa bai da matsala wannan bale abincin gida ne bale matsalar yara ne duk bai da komi ya riga gama da ita da kuma bai hana abin da ka fata bare kuma nan gehe to duniya ta haka bale ma duniya yanzu ta rage daɗi ba bisa ga tada so yi mutane daga sun sha shagalin su muna yanzu na muna a cikin sababi yanzu Allah yanzu kan mu yanzu na yanzu muna a cikin sababi yanzu ba musamman ya za a yi nan gawa so dai a kowace dokoki da muke takewa suna ka walace mu yace inda duk ga mutanen karshe suna zagin mutanen mutanen farko to wallahi ba a zama lafiya mana inda duk yanzu mutanen zamani suna zagin mutanen farko irin su sahabbai da tabi'ai su imam malik tabi'u tabi'ina eh da ga mutum yanzu na iya buɗe baki ya zage su ko ya la'ance su wallahi ba a zama lafiya sannan yake inda duka ga nau'in giya ya yawaita ana san nau'i daban-daban har ya kai ma ana canza masu suna ko wallahi mutane ba zama lafiya yanzu nau'in abubuwan shaye-shaye ya eh, an tsaya a lisa su ba wasu ma iya kafin har da wanda labarin ya bai zo maka ba yanzu kayan shaye-shaye na ba a zama lahiya yace eh duka ga mata sun aji sutura ana hita tsareci kuma ba a zama lahiya ya faɗi abubuwa sun kai guda shida ko bakwai wanda ka duk inda haka suna faruwa cikin al'umma wala ba zama lahiya abin abinda aka ji shine in kaga ta barke nan ana ƙoƙarin liki ana ƙoƙarin gyara ta kuma barkewa ta ana so a gyara wajen matsala ba ta gyara sai wata kuma barewa haka ina za a kama ya haɗa shi kiyama ku sauraka 'yan uwa musulmi yana da kyau kasance mu kalli rayuwar duniya da kyau mu fahimce ta Allah ka ba mu ikon gane yace wa amal ahadith eh Allah ta'ala ya yace lahil hayawan lauka kanu ya'lamun da suka suna da sani gidan lahira shi a gidan rayuwa ta rayuwa standard kuma ta rayuwa har abada ba ta kare ko shekara miliyan 100 an kai ba a cewa wai shikenan za a wargaje a sashi kuma duniya ba a kuma ita duniya Allah ya yi ta ya samu ta lokaci za ta wuce shikenan ya gama da ita shi yasa wallahi mutum tun da Allah ya yi shi shi daure shi bi Allah ya gama lahiya ko ba gaskiya ba kuma ni jan hankali na mafi yawanci wallahi da matasa na dan ga haraka fada sana ta yi ba ni tsoro mai da wallahi ni harakan matasa ya ba ni tsoro inda zaka ga matashi malam mai kanan shekaru ya an ka faɗa ma abin da ya fi ya ba ka tsoro kuma yanzu an waye gari matasa sun waye gari yanzu ba su da girman manya haka wannan wani bala'i don abin da ka faruwa su in ba su da girman na gaban su ba to wani bayan su in sun ka taso abin za su yi wala sai wani sun kai su ma haka nan in sun ka taso haka na sai duniya ta rikice gaba ɗaya a sai yanzu sai kaga yaro ya ci mutuncin kanan baba ne uwa su guda uwa su guda baba ne ya ci mutuncin kanan baba ne kuma cin mutunci na ƙarshe shi saboda Allah yaya za a yi karin babanin shi iya kallon wannan mutum da daraja da shi da baban ka uwarsu guda ubansu nuna guda sun ka sha ani ina ganin yau ko kallon huska ta kai kaga huskar baban ka cikin huska ta a ya kamata ka raga ku ya akwai yagi ba wani sai kanan uwa ta kace mutunci don ɗaya yi magana a tokar abubuwa daban-daban da sunan sannan a ƙarshe mun yi karatu cikin adabul mufrad cewa ana son mutane su zanka an san gaskiya ko maki ya tuyi faɗa ma gaskiya kai da ita wallahi kalaman nan suna tasiri gare mu kwaye da gaskiyar mutum na ka sallama ya ce wani gaskiya ya kamata ka jama ɗayan kunnuwa abinda suka yi yawa to yanzu wanda ya tuyi faɗa ma ga magana shi ya za a abokin faɗa me yasa ya tuyi faɗa ma ya ce ɗiyanka ba ka ja ka ja kunnan ɗiyanka shi ke na yanzu ina ruwanka ya za ka sami ido kaga su mutanen dauri yaro ko ba nasu na yawa za su ba kashi kuma uban ka tuwa shi musu godiya to su ko yanzu kana bugun dan mutum sai ya kai mata kaka gidanka ina magana na ɗazu masallaci wani ce kamar na saka musu gaba wani yaro ya taho a masallaci ya shure ta kalmar da cijin yana gani fa ya shure ta sai su ce kai ya za ka shirya da zakala kuma yana watsi da ruwa ki ba ka jin magana waga magana da mai sai yaro ce gida faɗa uba ne uba ne ce salama mawantar wani ya sami zai bugan mai ɗa <laughs> yau yau ɗin gawa to saboda ka in ka diba za ka ga da ganin ɗauko take-take haka kasan ba a kwashe wallahi duk yaron da ya gano cewa uba yana shiga mai faɗa bai rabuwa ja ya faɗa ko wallahi duk yaron da ya gane cewa uba yana ta da jiyoji an ka taɓa yi to wallahi bai rabuwa ya jami'a uba ne suna amma haka su mutanen da an warka da su gaban ba su da wannan matsala yaro in yayi ba daidai ba an ka bashi kashi in ma bai aniya bai to ya sai an ƙara mai wani kaga mutanen da wuke suka zama lahiya ɗayan suna tarbiyya gwargwado suna sun ka za abin ƙwarai ko ina yanzu to yanzu kana ga wannan an ka yaye sun ka kare. wannan za su biya baya akwai matsala ko babu don na san wani mutum wallahi ko uwa ce ko uwa ko uwa dane ba ta bugun dane da ba kiyar na yace ai ni malam gida ɗiya na ba ko uwa su ba ta bugun su wallahi don wallahi ta suma ma na rai balle a ce makaranta abu ga mai ɗashi wallahi ko makaranta ba abu ga da eh <laughs> eh Hey.

wala gaskiya da duk haƙa'iƙi ne wanda suke ana ganin mutanen da wuri kamar ba su da ilimi to suna adda ilimi na ƙwai don su suna aiki abin sun ka sani don sun kalli rayuwar duniya da kyau sun ga babu abin da ka inganta ta in ba haka nan ba amma yanzu haka mun mutane yanzu mun ƙwaya. ɗiyan mun shafaɓa su duka ko mina na ba mu bari su abin nan ba da wahala ba ko kaɗa da yanzu kaga wani yaro ma yanzu ka tashin gada haka ya cikin ka wani ma ko gonaka wani ko haya gonaka bai saka kamar dai cewa tabbas famunan za a ci gaba jin daɗi har abada bai taɓa sanin kwata ba eh? ina jin daɗi yake ku? to su yare yanzu Allah buron su dauki takalmi ne wurin kwallo ba yana cikin wurin ka tashi duk matasan yanzu yan kanana hakan na suke ba yan kadan na ka wahala irin wannan kuma abincin ga yanka samu da suna za a ci kai yanzu nan shekara ɗari nan gaba ka san mu za a yi halar ka kuma san wala akwai rigima a to duniya ita yadda Allah ya azata hakan na ta ka tafiya da ya yi mata in an ka bi shi hakan za a zama lahiya da ita amma duk an kauce mun tsari wallahi ba a zama lafiya su da kana ganin da cijawan dauri duk sana'a da suka yi sun koya matsayin su duka in kira suka yi sai da yaro ya tuwa koya mai kira ya ta haira sana'a ko da ya tashi ya saba da hulɗar mutane ya saba zai yi ya ci abinci in yara yan kana sai ya yi lauje yan lauza na yankan haƙi yana sai so ana sai gare ya yi yan kwasuna ana sai gare bayan sana'a da uban kai an koya mai tsadin kwasa an koya mai tsadin lauje duka yana samun kuɗi tunda Allah ba a abin ba a taimaka wai ba amma yaran yanzu sun ɗaya aka aita kashe musu kuɗi ta boko fita boko ko ɗaya iya wurin sun ka boko a sana'a koya musu suna can gare su sai masan masar da abin da amma mu na mu iya kare su da ya bokon ɗaya a aka su kamar dai cewa arzikin na cikin bokon garanti to muna roƙo Allah ya samu gane Allah ka azamu ga abin da daidai ka samu suka da imani na ya kamata mu dakata wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh